hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 14 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 41 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al-imamul muhaddisul mufassirul faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islami al-Thani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara Littafin Zadul Ma'ad wato wani kundi ne na komai da ruwanka dangane da duk wani abu da ke da alaka da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ko ya rayu akai dangane da ibadoji da mu'amaloli da harkokin yau da kullum da zaman gida da tafiya da yaƙi da auratayya da dukkanin wani abu da ke da alaka da shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka wannan malami ya kai matuka wajen ƙoƙarin istiqsa'in duk wani abu da ke da alaka da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malamai suna jinjina mishi musamman da lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana matafi, ya bar ƙasarsu su ta Dimashq ya tafi ƙasar makka domin yin aikin hajji yana nesa da littafansa nesa da iyalansa nesa da gidan shi Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi jama'a masu wannan karatu idan basu manta ba muna ta bibiyan wannan malami a inda yake ta kwararo mana bayani dangane da siffar sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana mana bayani akan gabobin da ke da alaka da ainihin bayan da ya gama bayani akan ruku'u sujuda da makamantansu yanzu muna magana ne akan zama tsakanin sujuda da sujuda a yadda ya mana tsalle ya fara magana kuma akan zaman tahiya da siffanta wasu al'amura da ke alaƙa da zaman tahiya a darasin da muka yi a baya mun kwana ne a inda yake cewa wa amma hadisu abi dawuda ana abdullahi ibn zubairi annan nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yushiru bi usbihi yace hadisin Abu Dawuda wanda ainihin ya ruwaito daga Abdullahi dan Zubair cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin nuni da dan yatsansa a zaman tahiya idza da'a a daidai lokacin da zai fara addu'a a cikin zaman tahiyan wala yuharrikuha kuma baya karkada wannan dan yatsa fa hadhihi ziyadatu fi sihhatiha nazarun ibn qayyim yace wannan karin cewa sai in ya zo addu'a ne yake miƙe hannu wato sai ya gama ashadu Allah ilaha illallah wa da hula sharikala in zai fara addu'a sai ya miƙe ɗan yatsa sannan kuma baya karkaɗawa kama yadda yake a cikin ainihin wato fiƙihun malikiya kenan wannan ƙarin ibn al-qayyim yake cewa akwai tababa game da ingancin wannan ƙari wa qad zakara muslimun al-haditha fi sahihihi anhu domin kuwa al’imamu Muslim hakika ya ambaci wannan riwaya a cikin as ɗinsa da tsayi doguwar riwaya daga shi sahabi abdullahi dan Zubair walam yadhkur hadhihi ziyadata bai ambaci wannan ƙarin ba babu shakka wannan ƙari shirruzi ne a cikin wannan isnad a cikin wannan riwaya duk da yake isnadin ta hasanun ne kamar yadda malamai suka faɗa amma an samu wani mutum ne mai suna Muhammad ibn Ajlan shine ya ainihin wato yi wannan ƙari a riwayarsa duk da yake siƙa ne amintacce watan amma ya saba wa siƙa su hudu to dama daga cikin suwar da ake iya samun samun shizuzi shine amintacce ya saba wa amintattun da suka fi shi yawa ko amintacce ya saba ma amintacce wanda ya fi shi nagarta wajen aminci to wannan surar ta faru shine su suna da yawa jam'u min as-siqat fa khalafahum siqatun wahidun tari ne na ainihin amintattu suka yi riwaya sai wannan mutum mai suna Muhammad ibn Ajlan wanda bararren bawa ne na Fatimatu bintul Walid ibn Utba ya ainihin saba musu duk da yake ainihin fika ne amintacce ne A sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya yi takhrijin wannan riwaya ta Abu Dawud a cikin littafin shi ad ya tabbatar da wannan ainihin hukunci a lamba ta 5572 ina fata mun gane wannan jama'a da haka wannan magana da ibnu qayyim faɗa haka take akwai tababa game da ingancin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya nike yatsansa sai ya zo addu'a a cikin tahiya sannan baya karkada yatsan ya tabbata yana nike yatsan tun farko kuma yana karkada ta tun farko din insha Allah bal qala a cikin riwayar muslim din cewa aka yi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qa'ada fi salat manzo Allah ya kasance idan ya zauna zaman tahiya ja'ala khidmatal yusra ga qadamahul yusra baina fakhidihi wa saqihi manzo Allah idan ya zauna zaman tahiya yakan sanya ainihin wato kafar shi ta hagu tsakankanin cinyarsa da kwabrinsa kamar yadda muka kwatanta a ran wa farrasha qadamuhul yumna sai kuma ya shimfida kafar shi ta dama wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra sai ya sanya ainihin hannun shi na hagu akan gwiwarsa ta hagu wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna sai ya sanya ainihin kuma hannunsa na dama akan cinyarsa ta dama wa ashara bi usbi'ihi sai ya nuni da wannan dan yatsa na shi haka imamu muslim ya fitar da wannan hadisi da wannan tsayin a cikin babu sifatul julusi fi salati wa aidan falaysa fi hadisi abi dawud anhu anna hadha kana fi salati sannan a cikin riwaya Abu Dawuda ba a ambaci cewa ma abin a cikin sallah bane wa aidan law kana fi salati la kana nafiyan wa hadisu wa ibn hujr musbita yace koda ma yazo ya ce a cikin sallah ne to shi ya kore ne da yace baya yi to an samu hadisi kuma wanda ya tabbatar da ana yi to al-musbitu muqaddamun ala nafi wa huwa muqaddamun ana gabatar da wanda ya tabbatar akan wanda ya kore a cikin ka'ida ta usulul fiqh wa huwa hadithun sahihun zakarahu abu hatim fi sahihi yace wanda kuma hadisi ne igantacce abu hatim ya ambace shi a cikin sahih dinsa abu hatim shine ibnu hibbana isan da aka ce abu hatim kuma aka danganta mishi as-sahih to ba abu Hatim razi bane abu razi ba shi da as-sahih abu hatimul basti shine ibnu hibbana kenan shine mai littafin as-sahih thumma kana yaqulu bayna sajadatayn sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a tsakanin sujuda guda biyu yakan yi addu'a ya ce Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni هكذا رواه ابن عباس رضي الله عنهما anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah yakan yi addu'a ya ce, Allahumma ghfirli ya Allah ka mini gafara warhamni ya Allah ka tausaya mini wajburni ya Allah ka sanya mini karfi Allah ka ɗaure ni da ƙarfin imani kenan domin shine jabar Allah ya dau Allah ya sa mutum gam da katar wahadini ya Allah ka shirya ni warzuqni Allah ka bani arziki malam yace haka ibnu abbasin ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara ibnu abbasin yarda shi da mahaifinsa al-abbas wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Abu Dawuda da al-Imam Ibn Majah da ainihin Hakim da al-Imam al dukkanin sun fitar da shi da isnadi wanda yake karbabbe a gun malamai insha Allah wa zakara Huzaifatu annahu kana yaqulu shi ko Huzaifa ya ambaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi addu'a a wannan wajen ya dinga cewa rabbighfirli rabbighfirli ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka gafarta mini kamar yadda al-Imam Ibn Majah ya fitar da isnadi kyakkyawa. wa kana hadiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama italata hadha ar-rukni bi qadari sujudi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a cikin tafarkin sa da sa, yakan tsawaita zama tsakankanin sujuda da sujuda da gwargwadon tsawon sujuda ba yadda mutane suke yi bisa al'adar da aka saba yanzu sai ga wani dan zama ne dan kit sujudar da tsayi wannan dan zaman dan kankani sai a sake yin wata sujada kuma mai tsayi wannan tsayi gadarta tsayi ya saba ma ainihin equation din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a tsayi na ainihin sujuda to haka nan zama tsakankanin sujuda shi ma da tsayi gwargwadon sujuda ina fata mun gane wannan manzo Allah ya kasance yana tsawaita shi haka yake yi wa hakaza as-sabitu anhu haka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama fi jami'il ahadith a cikin dukkanin hadisan da suka zo suna bada labarin sallar shi wa fi sahihi an Anas radiyallahu anhu ya zo a cikin Bukhari daga Anas Allah ya kara masa yadda duk da yake riwayar Muslim ce wannan kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaq'udu bayna sajadatayn hatta naqula qad awhama manzon Allah ya kasance yakan zauna inji Anas tsakanin sujuda guda biyu har mu fara cewa kai ko ya manta ne kad auhama ma'ana ko ya shiga cikin rudani ne irin na mutane ya manta me yake yi ya dade fiye da yadda aka saba gani wa hadhihi sunnatu tarakaha aktharun nas min ba'din karadi asari sahaba ibn al-qayyim yace wannan sunna ta tsawaita zama tsakanin sujuda guda biyu mutane da dama sun yi watsi da ita musamman bayan shudewar zamanin sahabbai ma'ana ba tun yau bane kenan ta daga cikin asnal mahjura wanda aka yi watsi da su ba a aiki da su Allah ya taimaki musulmai akan raya sunnoni ire-iren waɗannan ولهذا Da ثابت ذاك ني ثابت البناني yake da labari wa kana Anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu yake da labarin cewa ya ga Anas yana yin wani abu a cikin sallah wanda ya ga sauran mutane ba sa yin wannan abu yamkusu baina sajadataini yace naga Anas yana zama tsakanin sujuda guda biyu hatta na kula har mu dinga cewa kad nasiya kai ko ya manta ne ko a ce au kad auhama ko ya shiga cikin dimuwa ne ya manta me yake yi wannan ya tabbata daga ainihin sabit a cikin ainihin littafin sahih bukhari da muslim da wasu littafai wa amma man hakkama sunnata walam yaltafit ila ma khalafaha yace amma bayan wucewan zamanin sahabbai din duk mutumin da yake kai hukunci zuwa ga sunna ya zama da sunna yake aiki ahlus sunna ne shi na gaskiya dan izala ne na gaskiya salafi ne na gaskiya ansarus sunnati ne na gaskiya walam yaltafit ila ma khalafaha mutumin da baya waigawa ya kalli abin da ya saba wa sunna ko maganar waye fa innahu la ya'ba'u bima khalafa hadha al-hadiya to irin wannan mutumin baya daukan abin da ya saba wa wannan sunnar da muhimmanci ma'ana bai wani kula da abin da mutane suke yi yace shi ma bari ya ci gaba da yadda aka saba duk mutumin da yake bin sunna ba ruwan shi da abin da ya saba wa sunna wannan ita ce lazumin mutum yana bin sunna ma'ana ya zama sunna ita ce ka riga ka ba da alaji ɗinka kai cappa kai mu baya a gare ta duk abin da ya saba mata ko magana waye za a yi wurgi da ita da gwargwadon muninta idan kuskure ne a aje ta a matsayin kuskure idan ganganci ne aje ta a matsayin ganganci haka in bid'a ce ko maguzanci ko fasikanci ko kama karya ko me dai sunanta za a mu'amalance ta da gwargwadon sunanta abinda ba za a yi mata ba shine ba za a aje sunna a aiki da wannan magana ba sawa'un wannan maganar limami ne ya faɗe ta sahabi ne wani babban shehi ne wani hafizi ne wani shugaba ne wani wanda yake sauraron shi ne shugaban wata kungiya ne iyaye ne wani malami ne da kake kaunarsa ko ka ta'asirantu da shi ko waye ko shehi ko wali ayyan ma kana bai halasta ka aje magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka bi magana shi ba idan mutumin kirki ne wanda aka san shi da nagarta cewa shi ma yana iya wajen bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a nema masa uzuri a riƙe Allah ya gafarta mishi amma ba za a yi da magana ba idan ku da mutumin banza ne wanda aka san shi dan bid'a ne ko batacce ba wani uzurin da za a nema mishi sai a mishi ainihin raddi da gwargwadon munin aikinsa idan ta kama a mishi raddi mai zafi saboda shi ma yayi bata mai zafi sai a mishi raddi mai zafi in bata kama ba a rabu da shi amma dai kawai ka'ida amma ita ce la aba'u man hakkama sunnata bima khalafaha wanda duk yake ya sanya sunna mai take tafarkin sa baya damuwa da abin da ya saba mata kowa ya faɗa jama'a ina fata mun gane wannan ya kamata ƴan uwan mu ahlus sunna su san wannan kaida jama'a saboda akwai mutane da dama da suna kururuwa ahlus sunna ne su amma za ka same su suna musunnoni da dama karan tsaye ko ta'awili ko ainihin wato ƙaryatawa ko maganganu na banza wanda duka wannan bai dace ga mutumin da ya ce shi ahlus sunna bane Allah ya tsare mana imanin faslu sai malam ya ce ga wani faslu thumma kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yanhadu ala suduri qadamai sannan manzan Allah kuma daga nan bayan yayi ainihin wato sujuda ya yi zama tsakankanin sujuda ya ƙara yin sujuda ta biyu sai kuma ya ce sai manzan Allah ya miƙe a bisa ainihin wato wato kafafunsa wa rukubataihi da guyawunsa mu'tamidan ala fakhidhihi yana mai sanya hannayen shi akan guyoyi wanda ya je maka zai ga haka suke saboda wannan shine mazhabin Hanabila akan cinyoyi ko maimakon ya sa hannun shi a ƙasa sai ya sa hannun shi akan cinyoyi sai ya miƙe da dogara akan cinyoyi wannan shine mazhabin Hanabila kuma shine suka yi ƙoƙarin su tabbatar da shi wasu daga cikin malamansu irin su Bakar Abu Zaid a littafin La Jadida fi Ahkamis Sala samahu Allah ya samu kuskure kwarai a cikin wannan maganganun da ya yi da kokarin ya tabbatar da hadisan al-iktimad amma kuma dai akan cinya ba akan ainihin ƙasa ba wanda hadisin kuma sun ambaci ƙasa kai tsaye saboda wannan shine mazhabin Hanabila to kaga shine wannan irin abin da muke faɗa kenan kokarin sai an yi justifying mazhabin wani limami a lokacin da ya saba wa sunna at the expense of ita sunna ala hisabi sunna wannan ba daidai bane da haka annan ma kuskure ne an riga an yi magana akan shi a baya shine tashi daga ainihin sallah daga zaman tahiya ko zama na bayan gama raka'a guda an yi jasul isra to ana miƙewa ne tare da dogaro a ƙasa za mu zo mu ji karatu dalla-dalla akan wannan insha Allah an zo gaba kama zakar anhu wa'il wa abu huraira kamar yadda wa'il ibn hujr da abu huraira suka ambata a cikin hadisai masu rauni kenan waɗanda aka wuce a bayan kutuna su dama wala ya atamidu alal ardi bi yadihi kar ya sake ya ainihin dogara da ƙasa da hannayen shi a'a hakan ya kamata yi domin wannan shine as-sabitu anin nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bukhari ya ruwaito zamu zo mu ji shi ma insha Allah wa qad zakara anhu malik ibn al-huwairisi annahu kana la yanhadu hatta yasawi jalisa yace kuma Malik ibn al-Huwairith mai hadisin nan nasbatu sala wannan saurayi da yaje ya koyi sallah a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma yana bi gari gari anguwa anguwa yana koya musu sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan saurayi ya ambata inji al-Imam Ibn al-Qayyim ya ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah baya miƙewa har sai ya daidaita a zaune wa hadhihi hiya allati tusamma jilsatul istirah jilsatul istiraha yace wannan ita ake ce ma jilsatul istiraha haka ake karantawa in ta zo da ainihin wato idafa da kasara jilsatul istiraha idan ku ta zo ita kadai shine ake karantawa a ce jalsa kamar da za a ce qa'ada qa'adatun jalsatun faltatun haka ire-iren waɗannan ainihin alawazani fa'alatun to wannan ita ce malaman fiƙiu suke ce ma zaman hutu jama'a malaman fiƙiu ne suka sanya mata suna wanda istilahi ne kuma la mashana la mashahata fil istilah wannan sunan ya ja mata baƙin jini a gun wasu daga cikin malamai suna ganin dan me za a ce a huta a sallah suna ganin ita ce kaɗai gaba a cikin sallah wadda babu wani zikiri to kuma sallan nan an ce zikiri ne da katan alkur'ani tasbihi ya za a ce ga wani waje babu yin zikiri da haka suka yi ilga'inta. har da cewa ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai wani wurin da ba a yin zikirin banda wannan shine sakata da manzon Allah yake bayan ya gama karatun Fatiha da sura hatta tarji'a ilaihi nafsuhu nan ma ba yin wani zikiri a wajen me yasa ba su ilga'in wannan ba ibn qayyim ya ambata yace malik ibn al-huwairis ne yace annabi baya miƙewa sai ya zauna ya daidaita wa ikhtalafa al-fuqaha fiha sai ibn qayyim yake cewa malaman fiqh sun yi saɓani game da wannan zama hal hiya min sunanis salah shin sunna ce daga cikin sunonin sallah fa yustahabbu li kulli ahadin an yaf'alaha sai zama mustahabbi ga duk wani mai sallah ya aikata ta aw laysat min as-sunani ko ko ba sunna bane wa inna ma yaf'aluha man ihtaja ilaiha cewa wanda zai aikata kawai shine wanda ya bukata ala qaulaini yace sun yi maganganu guda biyu wasu sun ce sunna ne ayi wasu sun ce ba sunna bane sai akwai bukata sannan ya halasta ayi wa huma riwayatani an ahmada rahimahullah da cewa ayin da kuma ka ayin dukkaninsu an rawaito daga imamu ahmad ibn hanbal Allah ya kara mashi rahma qala al-khallal al-imamu abubakar al-khallal ɗaya daga cikin manyan graduate makarantar ibn hanbal ya ce raja ahmadu ila hadisi malik ibn al-huwairis fi jilsatil istiraha ahmad ibn hanbal ya dawo ya fara aiki da hadisin maliku dan huwairis game da zaman jilsatul istiraha wa qala sai ya ce akhbarani yusuf ibn musa anna aba umamata su'ila anin nuhudi yusuf ibn musa ma'ana yusuf ibn musa ibn rashid kenan al-qattan malamin su Imamul al-bukhari sannan ɗaya daga cikin masu riwaya daga Imam ahmad babban malami ne su bukhari da abu dawuda da tirmidhi da ibn majah duka sun yi riwaya daga gare shi babban malami ne ya rasu hijira da shekara 200 da ainihin 27 wannan mutumi yace anna aba umamata ila anin nuhudi an tambayi abu umama game da yaya ya kamata mutum ya tashi idan ya zo tashi daga raka'a waye abu umama a zahiri shine imamu ahmad amma an bincika ba shi da wani ɗa mai suna umamatu ko wata ɗaya ko ɗa mai suna umamatu babu shi kamar yadda malam albani nasiruddin ya fara cikin tamamul minna yace watakila kuskure ne hala abu abdullahi ake so a ce wallahu a'lam faƙala sai ce ala sudurul qadamaini ala hadisi rifa'a yace za a tashi ne akan ainihin wato ƙafafu guda biyu kamar yadda yazo a cikin hadisin rifa'a wa fi hadisi ibn ajlan ibn ajlan ma yadullu ala annahu kana yanhadu ala suduri ya yace an samu hadisin Muhammad dan ajlan wancan da aka ce ya zo da ainihin Zuzi ya nuna cewa tashi din da ainihin gaffan ƙafafu ne wa qad ruwiya min iddatin min ashabin nabi sallallahu iddatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam arwaito wannan magana daga mutane da yawa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasairu man wasafa salatahu sallallahu alaihi wasallama lam yadhkur hadhihi aljalsa sauran waɗanda suka ambaci watan sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bada labarin siffar sallah su Aisha su Jabir su Anas dan Malik da su ainihin ire-irensu suna nan da yawa su huzaifa ya ce duk ba su ambaci wannan zaman ba wa inna ma zukirat fi hadisi abi humaidin wa malik ibn al-huwairi wannan zama ya samu ambato ne a hadisin abu humaidin sa'idi wannan da zo ya ce masabai su goma suna zaune na fi ku iya sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya zaka ce kafin mu iya sallah irin ta manzo Allah kai baka fi mu zama da shi ba baka fi mu kiyaye sallar shi ba suka ce to yace to bari na yi ku gani yayi sallar suka ce eh, gaskiya ne haka manzo Allah yake sallar shi a cikin abubuwan da yayi hadda wannan jalsa wa Malik ibn al da kuma wannan matashi mai suna Malik ibn al-Huwairith walau kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi'laha da'ima ibn qayyim ya ci gaba da ainihin magana yana cewa da a ce shiryan manzon Allah ne a ce ko yaushe yana yin zaman jilsatul istiraha la zakaraha kullu man wasafa salatahu sallallahu alaihi wasallam yace da duk wani da ya ambaci sallan manzan Allah ya siffanta ta daga cikin sabai to da san ambace ta dukkanin su wa mujarradu fi'luhu fi'lihi sallallahu alaihi wasallam laha la yadullu ala annaha min sunanis ka zo ta magana kuma yace kawai dan manzan Allah ya aikata ta wannan baya nufin da zama sunna daga cikin sunnan sallah illa idza ulima annahu fa'alaha ala annaha sunnatun yuqtada bihi fiha sai in an iya gano cewa lallai sunna ce yayi dan a yake da ita wa amma idza qudira annahu fa'ala halil haja amma aka iya kwatanta cewa ya aikata ta ne dan bukata lam yadulla ala kauniha sunna min sunan salam wanda hakan bai wato in bukata ne to bukata ba za ta nuna cewa ta zama sunna ba fa hadha min min tahqiqil manati fi hadhihi al mas'ala yace wannan yana daga cikin wato tantance bayani akan wannan mas'ala jama'a Allah ya gafarta wa ibnu qayyim amma wannan magana gaba ɗayan ta kwakyara ce Allah ya gafarta mishi gaba ɗayan ta kwakyara ce ba haka take ba kuma za mu zo mu je ga tamamin minna albani zai dinga mamaki ma yace yana mamaki ya za ce ibnu qayyim faɗi wannan magana ba irin shi ya kamata faɗi wannan magana ba saboda malami ne da aka sani kwararre jajirtacce muhakkiki mai bin sunna kuma yayi irin wannan kwakyara kuma yace ta hakiki ne ku duba ku ji fa wai kawai dan annabi yayi bai zama sunna ba wannan bayar magana yan izala bane jama'a yes yan izala ne suke wannan magana da suka san da suka dinga suka eh, abubuwa da suke sunna waɗanda su ba su karantar da su ba su ne suke cewa kaza ba sunna bane yan izala ne suke faɗa yan umu yan izala magana tarihi jama'a baya da aka iya ba ranar na faɗa na yi wasu maganganu da suka faru a tarihin da'awar izala musamman a nan zariya game da mu da ake cewa ɗaliban albani ko 'yan salafiya irin rashin tunani rashin hangen nesan da 'yan izala suka dinga yi har rubuta takardu cewa ba ruwansu da mu mu batattu ne yanzu kuma su cewa su yi wa'azi a masallacin mu yanzu kuma su ce mu yan uwansu ne dole sai an faɗi wannan baya da aka iya ko da ana fata Allah ya fi wanda suka tuba a cikin su domin yanzu Abu Sufyan babban sahabi ne haka Abu haka Abbas haka Khalid ibn al-Walid da ire-iren su amma za ka tarihi dole sai an faɗi maguzancin da suka yi da gaba da suka kafa wa manzo Allah ko ko za a ce a'a a manta da tunda sun tuba ka taba jin an yi haka sai an ce Abu Sufyan da shine shugaban kafirai sune masu zafa makircin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan kuma ya tuba Khalid sune manyan makiya na musulunci su da kansu ma suna fada sa Abdullahi dan dan As yace da mu ne ma mai kaunar manzo Allah fata muke mu ganshi mu kashe shi yace da mu mutu lokacin mun zama yan wuta muka zo muka kaunace shi muka so shi muke kare shi da mu mutu lokacin muna fata mu tsira hadisin na cikin bukhari da ka tarihi shi matsalar shi inda ya faru bayar da ka iya maganin ba a ji ba ba a yi ba da ka dole ne yan izala sakura a cigaba da ambaton wannan tarihin cewa sun yi gaba da yan uwansu ƴaƴansu ɗalibansu waɗanda ake ce ma ƴan salafiya a nan zariya. a lokacin idan muka je wasu garuruwa kamar ni a garin mu Bauchi in ka je ka bada labari dan dai ba a san ka matsayin makaryaci bane da sai a karyata ka saboda su kuma a can yan izala da waɗanda ake cewa ƴan salafiya ko matasa masu gogoriyar sunna duk ɗaya ne duka a izala ake duka izala ta zama wata umbrella da ta iya containing duka waɗannan da asalin ƴan izala ɗin na da salafawan ƴan izala a tabaqatul ula min izaliyin da kuma wannan tabaqatul akhira ko al-jadida na waɗanda suke ƴan izala ne kuma masu karatu irin na manhajin salafiya da sai suka haɗe suka zama da dattawa da matasa ana taimakawa juna matasa za su zafin kai dattawa su hana su inda tawa za su jahilci matasa su ce musu ga da ilimi ya ce, to amma munan bamu samu wannan gata ba in ba dan da Allah ya huwa huwace mana malami irin malam albani ba da mun shiga uku Allah ya gafarta shi, Allah ya ji kan shi ya sa ya huta to da haka ƴan izala su ne suka dinga suka sunna ire-iren waɗannan sunnonin jisatul istiraha ajinu cire aljanu ire-iren su suka yi ta yin kwakyara da zindiƙanci da yawa annabi ƙarya in yi ne suka yi wannan yan ɗarika ba su sa kansa cikin wannan jidalin ba so dama su abin da dame su sunna ba tijjani ne kawai dame su magana gaskiya jama'a so wannan maganganun da ibnu kayyim ya faɗa anan ba maganganun da ya dace a ce ya faɗe su bane amma ya riga ya faɗa kuma dole aka zo haka za a rubuta su a cikin littafin shi da haka za mu ji insha Allah daga malam Muhammad Nasir Din Al-Albani ta'aliqat da ya a cikin littafin ainihin wato tamamul minna fit Aliki ala fiqh sunna wanda yayi akan wannan gaba domin an samu malam sayyid sabiq ya kwafo wannan gabar kusan gabaki ɗayanta ya ɗan yan canje-canje a cikin littafin fiqh sunna kuma ya kawo su kaman umurin ne musallama ya yadda akan haka ya tafi to da malam albani nasiruddin ya biya ya aliki sai ya dauki gabobin da suka fi ko waɗanne matsala gashi yake cewa wa min jilsatil istiraha a cikin shafi na goma a littafin tamamul minna yace qauluhu faɗin mai littafin fiqhus sunna kamar yadda ya kwafo daga ibrul qayyim wa qad ikhtalafa ulama fi hukmiha tab'an li ahadith wa nahnu nuridu ma lakhasahu ibrul qayyim fi zalika thumma saqahu malam sayyid sadiq yake cewa malamai sun yi sabani game da hukuncin jilsatul istiraha sunna ce ko ko bukata ce saboda sassaɓawar hadisan yace amma mu za mu kawo samari din da al qayyim ne yayi game da haka sun masaqahu sannan ya kwararo duka wannan zancen in ka je zaka ganshi qultu ni albani muhammad nasiruddin sai nace hadha yuhimu anna fil mas'alati ahadith mutadariba mutaariba kaga cewa da tab al ikhtilaf al ahadith yana ruda ka kai mai karatu kaman cewa akwai hadisan da suka yi sabani ne wasu sun ce ayi wasu sun ce ka ayi bal kullu ma warada fiha musbitul laha ce san ba haka bane duk abin da ya zo game da ita yazo ne ya tabbatar da ana yin ta walam yarid mutlaqan ayu hadithin yunfiha yace da dai wani hadisi bai zo yace ba a yi ba wanda ya kore ta ghayatul amri annaha lam tudhkar fi ba'd al ahadisi tsananin abin da zaka faɗa ka ce wasu hadisan ba a ambace ta ba wa hadha la yujibu al-ikhtilaf al-mudda'a wannan ku baya hukunta cewa akwai sabani kawai wani ya ambata wani bai ambata ba sai mu dauko kaidar da ya faɗa a nan yanzu al musbit muqaddamun ala nafi kaji ta hakiki jama'a malami ne yanzu da malami suke guga juna mu mayan kallo ne kawai da yace wa illa idan ko aka ce duk abin da ba ambata a wani hadisi ba da gaske abubuwan sallah lazima haka shine sabani yace la lazima du'a'u mislihi fi kulli sunnatin lam tattafiq alaiha al ahadith da sai a kora duk wata sunna a ce ita ma akwai sabani game da ita mataka hadisi ba samu ce da gaba ɗaya ba wa hadha la yaqulu bihi ahad wannan kuma duk wani malami ya faɗa haka duk wani mai hankali ba zai faɗi wannan ba cewa a duwa sunnonin sallah sai an samu sunnar da duka hadisai suka ambata sannan za a yi kireta babu wanda zai faɗi wannan don ya saba manhajin ilimi in ka faɗi wannan sai a maka dariya kun ji wannan kenan sai ce wa qauluhu anna aba umamata su'ila anin nuhudi fa qala ala suduril qadamaini ala hadisi rifa'a qultu الظاهر من سياق هذا الكلام في الزاد أن المراد بأبا أمامة هو الإمام أحمد أحمد رحمه الله cewa wanda ake nufi da wannan zancen shine Imam Ahmad walam ajid fi shay'in min kutubi tarajim annahu yukna bi abi umama yace ni ban samu a cikin littafin tarihi na mazaje cewa al-imam ahmad ana mishi alkunya da abu umama ba aw anna lahu waladan yud'a umama ko ma cewa yana da yaron da ake cewa umama ba shi da wannan thumma wajadtu fiha mishin nuskha al-hindiyya min az-zadi anna fi nuskhati aba abdullah anna fi nuskhatin aba abdullah aba abdullah yace sai na gani kuma a cikin bugun ƙasar Indiya. na zadul ma'ad an rubuta a ƙasan littafin cewa akwai wata nuska da ta zo da abu abdullahi a nan wajen maimakon abu umama fala allahu sawabu ce halal daidai thumma in inna qawluhu ala hadisi rifa'a ya'ani bihi hadisi rifa'a ibn rafi'in qala abdullahi ibn al-imam ahmad fi masailihi yace da yace kuma hadisin rifa'a shine hadisin rifa'atu dan rafi' wanda al-imamu ainihin abdullahi dan gidan imamu ahmad yake fada a cikin masail tambayoyin da ya mu mahaifinsa ya ruwaito a cikin ainihin kashi na ainihin 81 shafi na 286 yace sami'tu abi yaqulu in dhahaba rajulun ila hadisi malik ibn al-huwairis taqaddama qariban fa arju alla yakuna bihi ba'as yace idan mutun yayi amfani da hadisin malik bin al-huwairis to ina fata kai ya samu matsala inji imamu ahmad kaman ya bada fatawa da shi kenan qultu thumma zakara jilsatal istiraha qala wa kana hammad ibn zaid yaf'aluhu yace hammad dan zaid ya kasance yana yin zaman ainihin situl istiraha a sallar shi wa ana azhabu ila hadith rifa'at ibn rafi'in min tariq ibn ajlan thumma asjudu thumma hatta tatma'inna ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قم Ya ce amma ni ina aiki da wannan hadisi ne da ya ce kai sujuda har ka natsu sannan ka taso har ka natsu a zaune sannan ka sake sujuda ka haka natsu a sujudance sa'annan sai ka miƙe qult ni malam albani sai na ce wa hadha la hujjata fihi ala nafi ma sabata fi hadis ibn al-huwairis wa ghairi kaga wannan hadisin babu hujja game da kora abin da ya tabbata a cikin ainihin hadisin Malik ibn al da wani sa id gayatu ma fihi dan tsananin abin da ke ciki iyaka abin da ke ciki annal jilsata lam annal jalsata lam tudkar fihi cewa zaman ba a ambace shi ba wa hiya sunna wa laysat biwajib dama kuma sunna ce ba wajibi bane fa kaifa tudkaru fi hadisil musii salati allazi allamahu fihi sallallahu alaihi wasallama alwajibati duna sunani wal mustahabbat yaushe za a ambace ta a cikin hadisin da annabi ya koyar da ainihin wajibai ne banda sunnoni banda mustahabbai raji'il majmu' ka karanta al majmu' sharh al muhazzab na al-imam an-nawawi mujallad na uku shafi na 443 wa ka'annahu li da'afi hadhihi al-hujjati raja'a al-imam ahmad rahimahullahu ila al-amal bi hadisi ibn al-huwayrith wa huwa al-haqqu alladhi yace watakila saboda wannan raunin na wannan hujjan kisa imamu ahmad daga baya aka ruwaito cewa ya dawo yana aiki da hadisin malik bin al-huwairis wanda shi kadai ne gaskiya da babu shakka game da ita jama'a ana fatan muna biye qawluhu fadin sa da yace wa fi hadis ibn ajlan ma yadullu ala annahu kana yanhadu ala sudur qadamai hadisin ibn ajlan yana nuna cewa wai annabi ya kasance yana miƙewa ne da ainihin gaffan kafafunsa qultu in kana ya'ani hadith ibn ajlan الرفاعة المذكور في رواية Abdullahi an عن أحمد المتقدمة فليس فيها ma ذكر من nuhud. idan ya kasance yana nufin wannan hadisin da aka ambata daga Muhammad ibn Ajlan daga Rifa'ata ibn Rafi' cewa game da wannan riwaya daga ainihin Abdullahi dan gidan Imam Ahmad wanda ta gabata to kamar da kaji dai hadisin a cikin shi babu ambato game da miƙewa akan ainihin kafafu summa huwa min ta'alimihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salati sannan kuma yana daga cikin karantawar da annabi yayi mu wannan ainihin khalladu dan rafi walaysa min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama ba aikin manzon Allah bane dan kamar magana shi tana cewa manzon Allah ne ya aikata wa in kana ya'ani ghayruhu in ko wani hadisin ne daban yake nufi falam a'rifu mal albani ce to ni ba sa hadisin da yake nufi ba wa alal awwali in aka dauki na farkon cewa hadisin rifa'ata yake nufi wanda ibnu azlan ya ruwaito fal ibaratu mushkila wannan zancen yana da ainihin kulli a jikinsa yana da tangarda cewa hadisin ibnu azlan yana nuna a dinga tashi da gefen kafa to ba a ambata a ciki ba akwai mushkila kenan da annaha tufidu anna hadisa rifa'a ghayr hadith ibn ajlan dan yana nuna cewa kaman hadisan daban-daban ne alhalin kuma ma annahuma hadithun wahid tare cewa hadisi ko ayi ne fata ammal an ce rifa'a an dangata shi ga sahabin ne an ce ibn ajlan an dangata shi ga wani da ke cikin isnadin wanda ya shahara da riwaya hadisa ba hadisai ne guda biyu ba don ana fata muna wa qawluhu aidan وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة cewa da yi duk sauran waɗanda suka ba da labarin siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ambaci wannan zaman ba wa inna ma zikrat fi hadisi abi humaidin wa malik ibn al-huwairis kadai an ambace ta ne a cikin hadisin abu humaidin da hadisin malik ibn al-huwairis qultu ni albani muhammad nasir dini sai na ce hadisu abi humaidin fihi wasfu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu humaidin sa'idi ya zo da ambatan siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fi hal jalsa kuma a ciki akwai wannan zama bi hadarati asharatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ainihin faru ne a gaban mutum goma daga cikin sahabbai wa fi akhirih a ƙarshen hadisin qalu gaba ɗayan suka ce sadaqata suka ce kai gaskiya haka za kana yusalli sallallahu alaihi wasallama suka ce mushi tabbas haka manzon Allah ya kasance yana sallah akhrajahu ashabu sunani wa ghayruhum sal imam abu da tirmidhi da nasa'i da wasu sun fitar da wannan hadisi wa huwa mukharrajun fil irwa kuma ni albani muhammad nasir din nayi takhrijin wannan hadisi a cikin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil a cikin lamba hadisi na 305 falaysa al hadith min riwayati abi humayd wa ibn al faqat kama yuhimuhu al-kalamul madhkur an ibn al to ka gane cewa hadisin ba riwayan Abu Humaydin da Malik ibn ne kadai ba ba kamar yadda maganan nan ta ainihin ibn al take kokarin ta nuna ba wa inna ma ma'ahuma asharatun akharuna kaji akwai mutum goma ban da su min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabban manzon Allah alladhina shahadu salatahu sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka ga sallar manzon Allah da idansu kuma suka ce e lalle haka manzon Allah kake yin sallah bayan da Abu Humaydin ya gama ainihin siffanta sallah kaga su ma sun ruwaito kenan da haka yanzu mutum nawa ne mutum goma sha biyu ne kenan alal akal suka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah yana yin zaman Isra as-sunani yattafiqu ala riwayatiha mithlu hadha al-jam' al-ghafir min as-sahabati radiyallahu anhu yace kai kadan ne daga cikin sahabbai ake samu su tattara akan riwayan sunnoni irin wannan tari mai yawa ba kowace sunna ce zaka yi lissafa mata sahabi goma sha biyu da suka baito ba saboda sahabban nan mafi yawan su abubuwan da manzon Allah ya ambata bai ambata suna wajen ba mafi yawan hadisan da manzon Allah ya ambata ya kamata mu gane wannan jama'a ta hakiki ne mai muhimmanci a cikin ilimi cewa mafi yawan sunnonin nan da karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana fadan sa ne a gaban sahabi daya biyu uku ba komai ne ya ambata a cikin taron mutane ba domin sahabban galibin su ba suna bin shi ne yu kullun duk inda ba sannan ba ba ba dukkanin su ne suka shiga musulunci rana daya ba wani ya riga wani sannan ba dukkanin su ne kuma bayan ma sun ji suka samu tsawon rayuwar da aka buƙatu zuwa ga abin da ke gare su ba sannan baya ga haka ba kuma dukkaninsu ne suka rike ba kamar yadda ibnu umar yake cewa da kanshi da yake cewa abu huraira hadisan shi sun yawa aka ce mashi kana ganin yana ƙarya ne yace a'a hafiza wa nasina ya rike ne mu kuma mun manta kina akwai abin da wasu suka manta a cikin sabon ko kuma wani bai ga bukata ya karantar da wannan abun ba to kenan ashe ba kowace sunna ce za a ce sai an samu sahabbai duka sun ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da aiki da ita ba sannan baya ga haka akwai sahabban da dama suke yi da gangan ba sa zuwa majalisa suna tsarawa kansa rayuwa ne su tafi harkokin rayuwarsu noma ko kiwo ko kasuwanci sannan wata rana kuma su zo makaranta gashi na cikin hadisin Umar da yake cewa shi da wani makwabcinsa sun kasance suna yin nauba sun raba aiki zuwa makaranta suna yin shift wannan yazo yau wannan yazo gobe duk wanda ya zo ya ji wani sabon karatu idan ya koma sai ya baiwa makwabcin nashi labari kaga wannan da gangan ma'ana da nufin ba za su zo ba saboda suna da talura a rayuwarsu to don haka babu sunnoni da yawa 'yan kaɗan ne za ka samu waɗanda za a ce sahabbai sun yi ittifaƙi da irin wannan yawa wajen ruwaito su wa idil amru kazalika malam albani ya ce to tunda haka al'amarin yake cewa wannan sunna dai ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai da dama suka ruwaito ta kuma babu wani hadisi da ya kore ta gayatul amri sai hadisan da basu ambace ta ba kwata kwata wannan kuma baya hukunta cewa babu ita fa yajibu al-ihtimamu bi hadhihi jalsa to wajibi ne musulmai su ba da muhimmanci wajen yin wannan zama a su kullum wal muwazabati alaiha kuma addimanci rijalan wani sa'a maza da mata yara da manya jama'a irin yadda muke a masallatan mu na yan salafiya dole ne a koyar da yara a koyar da mata kuma a nuna musu kowace sallah ake yi wannan shine irin sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na rantsi da Allah jama'a babu wanda zai kyamaci wannan sai wanda dama akwai wani kaikayi ko wata tsatsa a cikin zuciyar shi game da sunna ko kuma tsabaragen kasgi ne na jahilci game da hadisi domin karatun na kushe a cikin bukhari ba su malam albani muhammad awwal marigayi ne suka fara yin shi ba su malam jafar bane suka fara yin shi yana nan a cikin sahih bukhari dan me mutane suna cewa su ahlus sunna ne za a kawo musu sunna su ce ba su su su waɗanne irin ahlus sunna ne kenan kuma su ce wai kar a kar a kyare su akai kai da kake yi ma kai ne abun kallo kai ne abun kyara babu shakka wannan ta'annati ne idan dan dariƙa ko wani batacce haka dama wa huwa ahqqu bihi wa ahlu ya cancanta kuma dama tambarin shi kenan dan bai rikisa kanshi da sunna ba amma ka ce kai ahlus sunna ne kai dan izalatul bid'a ne wa iqamatus sunna sannan an kawo sunna fa abaita an tuqima ka ki ka kafe akan ba za ka tsire ta ba fa hadha min al adab al ujab wannan abun mamaki ne jama'a wannan abun abun mamaki ne abun ainihin ba da labari cewa ga wasu mutane suna cewa su ahlus sunna ne amma suna kyamar sunna suna kyamar sun israha suna kyamar ajanu suna kyamar salar takalmi suna kyamar qabdu da ake yi suna kyamar abubuwa da har suka shafi aƙida kamar magana akan aljanu da makamantansu suna yin ta'annati iri daban-daban akan sunnoni ma'ana duk sunnar da jama'arsu su ko kungiyar ko malaman masu ba su fatawa ba su sa mata hannu ba dai da aka yi ga bayyana musu ita daga manzo Allah sallallahu za su ƙeƙasa ƙasa su ce san ba za su yi za su shafa wa idan su tuka ba sa jin tsoron Allah ba sa kunya idan mutane wannan karatu da ke cikin risala shi suke ɗauka cewa ya ƙumuka annahu sahamu mutum ya miƙe kamar an tada mashi wannan kuskure ne saboda mene saboda ya saba wa sunna shine kawai annabi cewa aka yana miƙewa ne bayan ya zauna ya zauna ya natsu sannan ya miƙe tare da dogaro akan hannayensa wannan ita ce sunna kadai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da miƙewa daga raka'a ko bayan tahiya shi yasa kaji uh, malam albani yace wajibi ne a da muhimmanci wajen karantar da wannan zama a koyawa maza da mata dattawa da yara da kowa duk inda kaje yin sallah karka ji kunyayi in sun baka limanci a wani masallaci kai kar ma ka ce musu ni fa ina yi kawai su ga kana yi in ka gama suka ce ba su sai su cire ka su sa wani fine sun sauke maka nauyi ko kuma a ce wai idan liman baya yi kakkai to waye ya ce liman ka yayi tukunna na farko shi me yasa baya yi shi yana kyama annabi ne shikenan duk abin da liman baya yi kai ba za ka yi ba kenan sai ka je ka bi bayan liman mai yin sadal ko irsal bara faɗa da yaran malamai yana yin irsal baya runguma hannu to lazima wannan fatawa shine kamar haka runguma hannu ko limamin da baya kada yatsa shi lazima wannan shine kamar kar kada yatsa ko limamin da yake yin wani abu da yake ragewa a sallah lazima haka shine kakkai domin hadisi yace yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim za a yi limamai za su dinga yi muku sallah idan sun cika duk abubuwan da ya kamata su cika a sallah falakum wa lahum ku da su ku samu lada cikakke Fa in akhtau idan ku sun lalace sun bata na sallar su falaku ku ku samu ladan ku idan kun cika naku wa alaihim zunuban suna kan kansu haka babu wani hujja kan cewa illimin baya zaman jisatul isra wa kai kai wai saboda kai ya zama liman ya miƙe ka kuma kana tsaye fine bai kamata liman ya miƙe kana tsaye ba amma kuma abin da yafi wannan rashin kamata shine liman ya kibin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mu ba mu fahimci haka ba jama'a mu duk inda muka je sallama muke yi irin yadda annabi ya ce a yi liman ya yi irin yadda manzan Allah ya ce a yi to shi ma ya dace in bai yi ba fa alaihi guzuru wannan shi ne abinda muka gamsu da shi jama'a a nan ne wai za su dinga mana ilzami da cewa wai ai ibnu taimiya ai imamu shaukani ai eh, muhammad bin eh, aminu amiru sanani wai suna da fatawa irin wannan mu za su wa ilzami bayan gata ta annabi sallallahu alaihi wasallama mu ba bin kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya ku ahlus sunna wanda kuka ce ku ahlus sunna ne ku daina kyamar sunna jama'a ba daidai bane a ce an kafa izala da kai shekara 38 da suka wuce kuma kamanta haka ka shiga izala da wurwuri ka ce kai ahlus sunna ne sai kuma yanzu daga baya ka zo akan mustahabbi ka bata ainihin ka babu shakka wannan sunna ce mustahabbiya to amma kai me yasa kake kyamar sunna mustahabbiya dan me zaka kyamaci sunna mustahabi ai ba bid'a aka ce ba sunna aka ce kace kuma kai ahlus sunna ne dan me zaka kyamace ta Allah ya shirye shi mu a takeice malam albani yake cewa wa adamu liltifati ila man yadda'i annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alaha li maradin aw sinnin kar kuma a waiga a kalli duk wani wanda yake cewa wai annabi yayi zaman da jisatul israha ne saboda rashin lafiya ko kuma sanda ya tsufa li'anna zalika ya'ani anna sahabata ma kanu yufarriquna baina ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallama ta'abbudan wa ma yaf'aluhu li haja domin duk wanda yace haka ya mai da sahabbai marasa kan gado kenan yana cewa ba sa iya bambance abin da manzon Allah yayi saboda bauta da wanda yayi saboda ainihin bukatuwa kenan sahabbai ba su da kan gado shine yanzu zai yake da kan gadon da zai iya gane haka alhalin ko sahabbai duk abin da ya kasance manzon Allah yana yi dan bukata sun bayyana kamar mas'ala game da itace da aka kafa mishi a daidai inda yake tsayuwa a masallacin sa lokacin da ya tsufa in zo in yana sallah in ya dan ji gajiya sai ya dan jingina a jiki kamar yadda Abu Dawud ya rawaito sahabban da suka kawo wannan karatun suka ce lokacin da ya tsufa ne yake wannan amma babu wani sahabi kakab da ya ambaci wannan magana a cikin karatu jama'a ƙarya ce ake wa annabi wanda dai haka ya jira gidan shi a wutan bai tuba ba domin ƙarya ce babu inda yake a cikin karatu daga dai cikin riwaya babu ta'awilat ne kawai da ainihin ta'awilat batila gashi yace wa hadha batilun bidaha wannan barna ce bayyananniya ka fara tunanin sahabbai ba sa gane abin da suke ruwaitowa sai kai ne zaka gane bayan shekara 1400 da dori jama'a wannan kuskure ne wallahi muna faɗa wannan magana alhalin ba ma jin daɗin su alhalin muna tunanin ba mu ya kamata mu faɗe su ba bai kamata mu samu kanmu a cikin irin wannan yanayin da sai mun faɗi wannan maganganun ba malam albani namu marigayi albani wannan na Zariya mai wannan makaranta ta dara hadisi salafiya Allah ya gafarta mishi yau kamar shekaru 20 kenan ko sha tara, ya kanta da littafin sifatus sala anan tudun wada da yazo kan waɗannan gabobi haka ya zauna yayi karatu dikin dikin wajen kaset takwas akai wasu mu suna nan akai mu dai muna nan akai karatun lokacin ba a ɗauka a bidiyo balantana da sai ka je ga bidiyon amma muna zaune aka karatukan kuma har yanzu muna tuna karatukan a cikin kunnuwan kuma muna nan da su a kasusuwa babu abin da ba a feke ba game da wannan ainihin sunnoni aka kawo karantarwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar game da ita amma da haka mutanen nan suka ci gaba da kyama da gaba da ƙarya kuma suna cewa su ahlus sunna ne shugabannin izala a nan garin da malaman izala sune suke wannan ta'annutin to shi sa an ana suka su sai wani dan izala a gefe ji kamar da shi ake ba da kai ake ba idan kai dan izala ne na gaskiya dan halak ne a izala ba da kai ake ba ana ana magana ne akan wasu diddiga kaya wasu shegu a cikin gidan izala da su ake wannan magana jama'a da su ake wannan kuma sun san kansu duk wanda ya damu to ya san yana da matsala ne dan izala zariya tana da wani wato wani wani yanayi da ya sha bamban da duk wata izala jama'a ko kun san cewa har rigingimun izala tun na farko can da waɗannan da ake yi na yanzu bayan an haɗe an sake rabe wannan ko kun san cewa jama'a tushen su daga garin zariyan nan ne na rantse da Allah dare nake hannun shi annan garin zariya kuma su suke faɗa da kansu ƴan izala cewa su suka kitsa waɗannan rigingimun har da ta kama sai mu faɗi sunayen mutane wala mun san su kuma sun sani suna ji wannan magana sun san mun sani mu ce da wane da wane ya gaya wa wane aka yi mitin a wuri kaza wani shine sakataren mitin suka ce a kulla rigima da za a bata izala ta rabi gida biyu tun wancan karan da kuma wannan sabuwa kaga izala zari ta zama matsala kenan tamma da haka ne cewa mu yan izala ne bayan da ka iya duk bala'in iskanci da babanka yake sunan shi babanka ko ba haka bane duk yanda ake ganin kabila ko ba wata kabila bace baka canza kabila inda idan kai inyamuri ne ko bayarabe ko bahaushe ko kabe ko wani iri ne kai ko dan cibok ne kai sai zama wannan kabila ta da wani tabo a jikinta bai da za ka canza daga ita sai dai kokari kai ka gyara kanka jama'a wannan sunna ce a je a karantar da kowa ita in ka da mata islamiyya za ka koya musu sallah koya musu aikace ka nuna musu haka aiki haka yara a islamiyu da makarantun hadda da irin waɗannan makarantun boko da ake integrated a koya musu sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu lada da falala kamar da muke fata malam albani Allah ya gafarta mishi Allah ubangiji ya cika mishi ladan waɗannan sunoni da ya yada a wannan ƙasa ta mu babu shakka wannan sa daga cikin sunonin da suka mutu gaba ɗaya ya zo ya raya su a kowane lokaci a waɗancan shekarun waɗannan mid zuwa late 90s ɗin wasu malamai manyan malamai daga Kano suka zo nan garin malaman sunna ne suka zo suka yi sallah da mutane 'yan salafiya a nan Zaria a wasu daga cikin a wanda daga cikin masalatan garin nan da kansu suka mike suna yin taliki cewa wallahi su abun ya wasu sha'awa dan su a Kano a wancan lokacin duk wannan karatu an yi shi amma ba a aiki da shi an ci gaba da yin sallah ne kawai irin ta yan dariƙa suka ga nan komai ana kokarin sai an dabbaka shi duk abin da aka karanta sai an dabbaka shi gurgudan hali Allah ya taimaki mutanen Zaria ƴan salafiyar Zaria akan wannan kuma wannan duka falalan mala albani ce ubangiji Allah ya saka mushi alkhairi don haka jama'a a ci gaba da karantar da wannan sunna a ci gaba da aiki da ita ita ce kadai sunna shi za ga muna yi mu a dukkan sallolinmu da farilla da nafila da idi da kusufi duk inda zama ya kama bayan an yi raka'a za a miƙe a raka'a mara to sai mun zauna me yasa saboda haka annabi yake kawai shine hujja qawluhu an ibn al-qayyim an al-imam ibn al-qayyim sai magana da mai littafin ainihin za a abin nan fikis sunna ya faɗa daga ibnu kai yake cewa walau kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallama fi'ilaha da'iman da zakaraha kullu wasifin li salati wannan mun gata daga cikin manganu mafiya hadari da ya faɗa wai da a ce shiryan manzon Allah shine yin wannan zama a ko ina to da dukkanin waɗanda suka ambaci siffar sallar manzon Allah da san ambaci wannan ainihin wato zama din sai ce kultu hadal kalamu garibun jiddan min misli hadal imam ce wallahi wannan magana abin mamaki ce kwarai daga irin wannan babban malami fa inna lazimahu domin lazimin wannan magana at-tahwinu min sha'ani sunani kulliha wulakanta sunnoni gaba daya shine ma'ana wannan magana saboda mene annahu laysa fiha sunnatun yumkinu an yuqala domin a cikin sunonin sallah gaba dayan su ba wata sunna da za a iya cewa ittafaqa ala zikriha kullu wasifin li salati sai dauko maganar shi ya sa a cikin alamar ainihin quotation ba wata sunna da zaka ce gaba daya masu ba da labarin siffar sallar manzo Allah sun hada kan ambatanta kaga lazumi haka in ba su hadu ba kawai ai watsi ne take nan kaga ya zama an yi wulakanta sunnoni to wannan magana ba ta kama da irin magana Ibn Qayyim ba shine magana da muke dazu abin da yasa ake ta bashi uzuri dan an san malamin kwarai da malamin bid'a ne aka karanta wannan magana ya faɗe ta to da ba sauki ba sauki a kan shi hujumi za a mishi kawai kawai laila nahar amma an san malamin sunna ne ya samu kashi a cikin tuntube ne Allah gafarta mishi ya alamu zalika mallahu inayatun khassa bi tatabbu'i sunnani wa turqiha duk wanda yake da ba da muhimmanci na musamman wajen bibiyan sunnoni da isnadojin su ya san haka ya san ba wata sunna da za a ce dukkanin masu ba da labarin sallah sun faɗe ta wala adari wallahi ibnu qayyim yace na rantse da Allah ni dai ban sani ba ban san yadda aka yi ba kaifa yanqulul muallifu hadha kalama wa yamurru alayhi duna an yu'allika alayhi bi shay'in yadullu ala ma fihi min al-khata'i mimma yadullu ala irtida'ihi lahu wa muwafaqatihi alayhi ce na rantsi da Allah ni ban san yadda aka yi malam sayyidu sabiq ya kwafo wannan magana ya wuce ta kanta bai yi wani ta'aliki ba wanda zai nuna cewa ya ambaci kuskuren da ke ciki wanda rashin yin ta'alikin yana nufin ya yarda ne shi ma ibnu qayyim yayi magana garibiya shi kuma wannan ana mamaki ya haddara rantsuwa yace ya rantsi da Allah bai san da akai ba yaushe malami wancan ya kuskure kai kuma ana ganin ka malami mai basira a cikin ilimi muhakkiki ka kafa wannan magana kuma da kuskuren ka wuce akai baka ce komai ba wanda haka yana nufin kai da kuskuren kenan shine lazumin shi shine ce wallahi ban san yadda akai ba fa inna sai ce fanzur ma yalzamu ka duba abin da ya jawo kanshi shi sayyid sabiq min tauhini sunanin lati saqa hal mu'allif fi kitabi ya jawo kanshi ya wulakanta dukkanin sunonin da ya kawo a baya kafin waɗannan irin su mene fa inna wada al yamini al shimali masala runguma hannu a kirji da ake a wa sallah wa du'a tawajjuhi wa du'a at tawajjuhi da du'a'un da ai addu'a listiftahi kenan wal isti'aza da fadan a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi kafin fara katin sallah wa ta'amin da fadan amin bayan fatiha Walƙira'a da karatun fatiha da sura gaba ɗayansu su wa zikru fi ruku da kuma ambato Allah da ake a cikin ruku'i wa zikra fi sujudi da na cikin sujuda wa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallama da salatin manzo Allah da ake a cikin tahiya kaji waɗannan kullu hadhihi sunan tis'a duka wannan sunonin guda tara lam yadhkurha abu humaydin wa man ma'ahu min as-sahaba abu humaydin da sahabban da suke tare da shi ba su ambaci wannan ba fi sifati salati sallallahu alaihi wasallama wa kadhalika lam yadhkurha ghayruhum hakanan akwai wasun da basu ambace su ba afa yalzamu min zalika radda hadhihi sunan yanzu nan dan haka sai a ce a tun kwade su kuma duk masu cewa kada a yi wannan zama saboda ba a ambace shi ba sai a hadisi biyu kadai suna yin waɗancan kuma waɗancan ɗin ba a ambace su ba su ma sai a wani hadisi ɗaya biyu uku haka kaga lazumin ka ce wannan saboda hadisai ba su haɗa a kanta ba kar a yi aiki da ita to lazumin haka isti'aza lazumin haka ta'amini lazumin haka karatun fatiha da sura da sura lazumin haka faɗan ainihin salati bayan tahiya da ire-iren waɗannan Allahumma la yace sam ba za a yi batsi da sunoni saboda wani bai ambata ba ولذلك رد الحافظ قول ابن القيم هذا بقوله في الفتح ذاك ابن حجر a cikin fathul bari a cikin mujalladi na biyu da yazo yana magana daidai inda ya magana akan wannan hadisin a cikin kitabus sala da ya kawo wannan magana ta ibul qayyim sai ya mai mata da martani yace fihi nazaru wannan magana akwai baba a cikin ta ba daidai bace fa inna sunan al muttafaqa alayha al muttafaqa alaiha sunnoni waɗanda aka haɗu ana yin su a cikin sallah din nan lam yastaw'ibha kullu hadisin mimman wasafa babu wani hadisin da ya zo da su gaba ɗayan su daga cikin hadisan sallah wa inna ma ukhidha majmu'uha min majmu'ihim kaji wani muhaqqiqin kenan ko yace an samu tattaruwan sunonin ne daga tattaruwan hadisan wani ya bada labarin tahiya wani ya bada labarin israha wani ya faɗi ainihin zikiri bayan tasowa daga ruku'u wani ya ambaci amin sai aka tattara sai aka samu dukkanin sunnonin babu wanda ya ambace su gaba ɗaya babu wani hadisi ƙwaya ɗaya gyal da za a ce ya siffanta sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila taslimi bi suratin shamila a ce is comprehensive 100% ya ambaci kuma babu wannan hadisi kafin a samu wannan sallar sai an kawo hadisi sun fi 150 hala gashi nan dai kana gani a cikin suratul salam hadisan ba za su kirgu ba da wuri wajen 600 ya hada kafin ya fitar da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata jama'a muna gane wannan to kaga babu wata sunna da za a ce dan wani hadisi bai ambata ba kada a yi ta me yasa suka kafawa ita wannan suna ita kare kahon zuka suka tsane ta shine abin mamaki din kuma duk masu yin waɗannan maganganun a nan Zariya galibi waɗannan maganganun suke ɗebuwa wanda tuni an musu raddi kaji tuntuni ibnu alqayyim da ya faɗe ta bai kai shekara 200 tsakanin shi da ainihin ibnu Hajar aka mata raddi ba ba sai yanzu ba ba sai yanzu da ta yaɗa a wannan gari namu na Zariya ba da sauran wurare amma alhamdulillah yanzu ga jama'a duk inda ka je yanzu hayan dariƙa suna yin sil isra hayan dariƙa an riga an saba ta zama sabo wani ma bai san yana yi ba bai ma san ai wancan sabanin ba dan wannan sabanin da muke faɗa wanda aka yi a nan garin game da sil isra shekara 20 wani ma bai fara ustazanci ba wani ma shekara 20 dan kankanin yaro ne a islamiyya yana koyon ainihin wato alifin ba'un ta'un wani ma bai fara sa wando ba a cikin matasan da suke rayuwa yanzu shekara 20 da dan nisa ai da dan nisa duk wanda aka ce shekara 20 a shekarun shi nan zaka ga ya canza gaba da amma wani abu ya saura kenan Allah shirye shi mu wa zakara mithluhu ash-shawkani haka nan shawkani shi ma ya mai da irin wannan martanin a cikin nailul awtar mujallad na biyu shafi na 200 da ainihin 26 wa huwa alhaqqu alladhi la rayba fi yace wannan shi ita ce gaskiyar da babu ainihin wani kokonto game da ita sai yace qauluhu fadin sa da ya ƙara daukowa daga ibnul qayyim yace wa mujarradu fi'lihi sallallahu alaihi wasallam laha la yadullu ala annaha min sunanis salah dan kawai annabi yayi wannan bai nufin sunna ce ta sallah illa idza ulima annahu fa'alaha sunnatan sai an san yayi a matsayin sunna ne fa yuktada bihi fiha sai a goyi bayan shi sai a kwaikwaye shi akai irin wannan magana shine nace yan izala suna faɗa har wani yake ganin ka wani tattaɓa baki ne ba tattaɓa baki bane yan izala suna faɗan wannan magana cewa kawai dan annabi yayi to ya zai zama sunna kenan ba da annabi yayi ba ya ake a samu sunna jama'a ba magana ne ko aiki ko tabbatarwa ba amma sai ka ce kawai saboda an ce annabi yayi sai ka ce sunna ne babu altaman bikin? Allah ya shirye shi mu wato matsalar take faruwa jama'a shine idan asali mutum bai koyi ilimi daga malamai rabbaniyun wanda za su sa maka qawaid na ilimi su gaya maka koda ba su koyar da kai abu ba sun baka ka'idojin da zaka gane ya daidai to ka samu matsala in baka samu malamin da za su sa maka wannan setin ba shine malami ya zama ya koya maka abin da ya koya ma dan bai iya koya maka komai sai kuma baka qawaid amma wanda su zaka iya gane me daidai me ba daidai ba cha nake abin da ake koyarwa makarantun boko kenan a jami'o'i duk wanda ya je koyan accounting za a koya mishi duk wata ka'ida ta accounting ko duk wata ka'ida ta sociology yanzu kun sociology ko duk wata ka'ida ta medicine za a bashi qawaid ne amma da a mishi misalai a koya mashi practicals waɗanda za su ba shi durba gogewa a kan abu sauran kuma faƙis ala zalika gaje ta kiyasi gaje ta koya a kansu to waɗannan ƙawai din za su sa in ya je ji wani abu wanda bai taɓa ji ba ba zai rude ba tukun na farko sai ya nemi ya yi amfani da waɗannan ƙawai ɗin na ilimi don ya tantance wannan abin daidai ne ko ba daidai ba abin da ya kamata kenan kamar bakanike ne ka kai mashi motar da bai taɓa gyaran irinta ba ba kamata ya ce wannan mota kawai shirme ce injin ta bai da kyau ha sai ya ya duba tukunna ya ga yaya take ina ne suka kama da irin abin da ya sani tukunna ko kafin ya tabbatar da cewa daidai ne abin da aka ko ba daidai bane to waɗannan mutanen galibin sun samu kuskure malaman da suka koyar da su a lokacin babu irin wannan ilimin na qawaid da za a koya maka usul fiqh musalahu tarikh musalahu hadith qawaid fiqhiyya kawaid lugawiyya waɗanda da su ne zaka iya gane abubuwa da kanka da sai zama ba a koya musu wasu sunnoni ba kuma ba a koya musu wasu ka'idoji na gane abin da ba a koya musu ba ka duk abin ba a koya musu ba sai su ce ƙarya ne babu shi saboda ba su da ƙawa'id tare da su abin ba a koya maka ba idan ka ji sabon abu to zuwa ake a kalli meye dalilan shi meye hujjojinsa ya za a aiwatar da su tun cikin sahabbai haka suke mu'amalar junansu duk wanda ya zo ba da fatawa sai a ce to da me ka dogara sai kawo ka'idojin shi in ka babu ne a karɓa? in ba a karɓe su ba a gyara mai ko kuma kai ma ka ce ni ma ga irin nawa amma babu waɗannan kawaid na ilimi dole ne an zo an ta faɗin sunnoni za a yi ta samun tufka da rora da haka tsawon rayuwar mala albani Allah ya gafarta mishi ya sha wannan fama da gwagwarmaya da yan bid'a iri iri saboda Allah ya yi shi malami ne wanda ya tumbatsa ilimi kullun ya zauna sai ka ji wani abu sabuwa na ilimi a bakinsa da ko da kuma su kuma suna jira ne kawai su ji su ce ƙarya ne da ka aiki ya gansu haka abakar kuma ya fama da yan ɗariƙun nan su ɗaya rubuci har yanzu ba su gama ma karatukan sharaddi ba to shine kuma sai yanzu aka zo kuma aka samu wasu na baya su kuma yan izala ne suke ma yan uwansu yan izala raddi kaga gar ɗaya rubuci dama an san shi ɗan ɗariƙa ne an sani da ka dan yawa abakar kuma raddi ba mamaki bane amma a ce kana ahlus sunna kuma kana kin sunna jama'a wannan abu akwai takeici Allah ya shirye shi qultu kad alimna annahu fa'alaha sunnatan wa tashri'an min wujuhin yace to shikenan ka ce dai sai in an san sunna ne ko to mun san sunna ce ta fuskoki da dama al-awwalu na farko annal asala adamul illa asali shine babu wani abu da zai sa a ce ba sunna bane famanid da aha fa alaihi isbatu isbataha wanda duk ce ba sunna bane shi za a ce kawo dalilin ta zama ba sunna ba الثاني نبي أن أحد رواة هذه السنة مالك بن الحويرث وهو راوي حديث سلو كما رأيتموني أسلي فحكايته لإثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة تحت الأمر cewa daga cikin wanda suka zo suka bada labarin wannan sunna ta zaman al-istiraha akwai Malik ibn al wanda ya ruwaito hadisin sallu kama usalli haka abin da ya zo yana yi a aikace yana mana hikayar abin da annabi yake kenan abin da annabi ya ce akwai kenan annabi ya koya mai sallah ya ce ku je ku sallah yadda muka ko ga ina yi sai kuma aka ga yana yin yana yin wannan zaman ya nuna kenan zaman na daga cikin abubuwan da annabi ya koya mishi ya ce ai sai ce undur al-fatha wa nail al-awtar ka karanta fathul bari da nail al-awtar الثالث نأكو أنه رواها جماعة من الصحابة كما تقدم في حديث أبي هميد أنسى مصحبي داما سرويتو تدقتك حديث أبو هميد ويستهيل عادة أن يخفى عليهم أنه إنما فعلها للحاجة كما الأدنشي بذيو أتشي ويأو يغريس سو قوما sha ɗaya da shi abu humaidin cewa ba sunna ba ce musamman kuma yana mahalli ne na jarabawa suna Allah Allah ne su kama shi da kuskure su ce mishi nan ba haka annabi yake ba mun lura ko jama'a suna so ne su nuna mashi bai fi su iya sallama na Allah ba da haka duk abin da ya wanda ba haka ba ana jira ne a jiya ce a gama a ce mai nan ba haka bane amma ba su ce mashi haka ba sai ke cewa walau sallamna bi imka walau sallamna bi imkani zalika adatan da zamu ma taslimun jadali mu ce eh zai yi haka din a alarance fa innahu la yakhfa ala nabi sallallahu alaihi wasallama khafa zalika alaihi don amma kuma ba zai ɓuya ga manzan Allah cewa haka ya ɓuya gare su ba ma'ana da manzan Allah ya fahimci sahabbai ba su gane wannan abin da yake yi bukata ba ce da ya bayyana musu don kasu je suna yi wahina izin kana yunabbihuhum ala zalika da ya musu tambihi fa in lam yakun shay'un mimma zakarna to tunda babu wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da ya faru fa huwa dalilun wadihun ala annahu innama fa'alaha lil ibadati la lil haja wannan dalili ne karara akan cewa wannan sunna ce manzon Allah ya ta ne dan ibada ba dan bukata ba wallahu huwal muwaffiq Allah shike bada dacewa Allah ka bamu dacewa zama kun ji wannan karatu shafi biyu da rabi daga littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna wanda littafi ne daya daga cikin littafai masu matukar muhimmanci a ce kowa ya karanta su wanda yake ainihin wato so ya san me sunna musamman akwai wasu ƙawa'id a farko da mala albani ya ainihin wato kawo su game da ƙa'idojin hadisai ƙa'idoji ne guda goma sha biyar ina makaina wasici da sauran yan uwa su je su kuma su karanta wannan ƙa'idoji musamman kuma akwai kasusuwan da malam albani namu muhammad awwal albanin zaria allah ya gafarta mishi ya karantar da waɗannan ƙa'idoji waɗanda za su yi mutum amfani ƙwarai wajen gane abubuwa da dama a cikin ilmi allah ya shirye shi mu dubara ga wannan sai mu cike da cewa wannan zama jama'a da suke ta suka akwai inda ma fa dole sai an yi shi akwai salat da take dole sai an yi zaman jilis isra in ba a yi ba ta cika ba wannan a musahabi ne amma akwai sallah da ta tabbata a sunna wanda dole sai an yi gashi daga littafin sunan na al-imam at-tirmidhi al-jami'ul kabir wannan da ke hannuna tahqiqin bashar awad ma'ruf wani professor mutumin kasar ainihin iraki daga cikin mujalladi na daya akwai ta haƙiƙin malam Ahmad Shakir hannuna bai kai gare shi ba wannan daga baya zo ya nashi yake cewa kuma yayi ne dan ya ƙara sana Ahmad Shakir domin Ahmad Shakir yayi ta haƙiƙin da ba a taɓa yi mutirmizi ba a duniyar nan amma kuma sai Allah cikin ikon sa ya karɓi rayuwarsa bai karasa ba aka baiwa wasu malamai waɗanda hadisi ba sana'ar su ne sai suka yi suka zo da ajabal uja suka zo da abubuwan mamakin mamakau a cikin kurakuran da suka yi da shine wannan professor ne na tahqiqi Bashar Ma'ruf Awad shine sai ya ce bari ya sake yin tahqiqin dan ya zama an samu ainihin lafiyayyen tahqiqi cikakke Allah ya saka musu alkhairi gaba daya to gashi a cikin mujallar na daya daga shafi na ainihin da 491 a babu ma jaa fi salatu tasbih babun da ya yazo akan bayani game da sallar tasbih wata sallah ce ta mustahabbi da ake yinta wanda ta inganta duk da wasu malamai sun nemi su kawo ainihin tangarɗa game da ingancinta musamman saboda irin roman da ke cikinta da za mu karanta mu samu fa'ida ka ji cewa a cikin irin wannan sallah to dole ne ma sai ka yi jilsatul istiraha al-imamu a cikin lamba hadisi na 482 yace haddathana abu quraib muhammad bin al-ala'i qala haddathana zaid bin hubab ah, al-uqli qala haddathana musa bin ubaida قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن أمر بن حزم عن أبي رافع wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya anso shi daga babban malami Abu Quraib malami ne wanda kusan dukkan ashabul kutub sita sun yi riwaya daga gare shi Muhammad ibn al-Ala ya rasu hijira shekara 248 Allah ya gafarta mishi Imam Ahmad ya ƙi riwaya a gare shi saboda yana daga cikin malaman da suka amsa ainihin wato jarabawa da aka yi musu cewa ƙur'ani makhluki ne har imam ahmad yake cewa da zan yi riwaya a wurin waɗanda suka amsa mihna to da yi agun mutane guda biyu abu ma'marin da abu kuraibin. kamar yadda al zahabi ya kawo a cikin littafin siru alamin nubala wa min qablihi al-imam al-hafiz abubakar al-khatib al-baghdadi a cikin tarihu baghdad wannan mutumi daga cikin abubuwan da suka faru da shi abin mamaki shi ne sanda ya mutu ya yi wasiya cewa littafan shi gaba daya a tona rami a rufe su sai Rabi ya ce watakila saboda baya so wasu masu rauni su zo su dauki littafan shi zai su karantar da hadisan da ke ciki masu rauni ko su canza hadisan sai a dauka shine ya karantar da su a haka saboda littattafan na dauke da hadisai ne da yawa kuma ya karantar da waɗanda ya intiƙa'i ne kawai waɗanda ya tabbatar da ingancin su karantar amma sika ne fi nafsi sikatun sabtun wa imamun ya kawo isnadi har zuwa kan sahabi Abu Rafi'in qala Abu Rafi'in yake cewa wato wani bararren bawa kenan manzo Allah ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lil Abbas manzo Allah ya ce wa ammin sa Abbas dan Abdul Muttalib ya ammi ya baffa ala asiluka shin bana sadar da zumunci gare ka ba ala ahbuka shin bana na maka kauna da kyauta ba ala anfa'uka shin ba na gaya maka abin da zai amfane ka ba qala bala ya rasulullah yace haka yake abin ya manzo Allah ka sadar da zumunci na ka muni kyauta ka amfana da ni qala ya ammi salli arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi wa suratin ka je kai sallah ta nafila raka'a hudu kowace raka'a ka karanta fatiha da sura fa idan qadatil qira'atu idan ka gama karatun faƙul ka ce Allahu akbar walhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallahu hamsa asharata marra ka faɗi wannan zikiri kana tsaye ƙafa goma sha biyar kabla an tarka kamun ka yi ruku sun marka faƙul ha ashara sannan ka yi ruku'u ka faɗi wannan zikiri ƙafa goma sun marfa ra'asaka wa ƙulha ashara sannan ka ɗago kanka ka sake faɗi so goma sun mastud faƙulha ashara sannan ka yi sujuda ka sake faɗa so goma kowane gaba sai ka yi asalin abin da ake a wajen na tasbihi ko zikiri sun marfa ra'asaka faƙulha ashara sannan ka ɗago ka sake faɗin ƙafa goma a zama na tsakanin sajada da sajada sun marfa sun masjud faƙulha ashara sannan ka sake yin sujuda ka sake faɗan guda goma sun marfa ra'asaka sannan ka ɗago kanka daga sujuda ta biyu kenan ko faƙulha asharan ƙabla an ta kuma ka faɗi guda goma kafin ka miƙe daga zaune kenan wannan shine zil israha sai ce fa fazalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'ati ka ji guda goma sha guda ainihin wato saba'in da biyar a kowace raka'a wa hiya salasu mi'atin fi arba'i raka'atin za ka samu guda ɗari uku kenan a cikin raka'a hudu walau kanar dunubuka misla ramlin alijin fara Allahu laka idan kai wannan sallah ko da zunubanka sun kai girman asali ramlin adil an ce sunan wani dutse ne wanda yake katoto a ƙasar yaman ko da zunubanka sun kai girman wannan dutsen autarwa ya ce da sun kai girman kumfan teku gafara Allahu laka Allah zai gafarta maka gaba daya wannan ita ake ce masalatu tasbih ta inganta jama'a ba rauni gare ta ba da ta da wasu isnadoji wanda ba su tabbata ba sai yake cewa qala da ma da da ainihin sahabi al-Abbas ya ji wannan rumo sai ya ce ya Rasulullah wa man yastati wa an yaqula ha fi yawmin ya manzon Allah to wa zai iya yin wannan sallah kullum wannan sallah da tsayi take domin tasbihin zaka yi shi ne dalla dalla wa zaka dinga irin nan dariƙa bane ka dinga mimi da baki a'a tasbihi zaka yi sosai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar kana kirgawa sai kai 15 sannan kai ruku'u in kai ruku'u bayan ka gama ka tasbihin ruku'u sai kai goma sannan ka dago ba karamar sallah bace jama'a sai ce to wa zai iya wannan kullum ya manzon Allah sai ce in lam tastati an taqulaha fi yawmin fa qulha fi juma'a in ba za ka iya kullum ba to kai duk mako shine juma'a eh, fa in lam tastati an taqulaha fi juma'atin fa qul fi shahri fa qulha fi shahri in ba za ka iya yi a ainihin mako ba kai a wata lam yazal yaqulu lahu hatta qala bai gushe ba yana faɗa masa sai da yace fa qulha fi sana kai so ɗaya a shekara a wata riwa ta imamu ibnu ce, ka yi so ɗaya a rayuwarka fa fi umrika marra in ba za ka iya shekara ba kar ka bari a ce ka rayu ka mutu musulmi ba ka taɓa yin ta ba ko ka taɓa yi ko yaushe ne last time da kai ka ba kanka amsa wannan hadisi da makamai da muka faɗa hadisi ne ya inganta daga cikin da suka inganta shi akwai al'imamu Abubakar Al'ajurri da Alhafi abdurrahimul misri malamin sa al al-munziri kamar yadda Mundiri din ya haka amin malamin ainihin su al-imamu abul hasan al-maqdisi kamar yadda sorry malamin su al-imamu al-munziri ko shine mai targhib wa tarhib ko al-imamu al-munziri babban malami ya hakaito a cikin at-targhib wa tarhib cewa malamin su al-hafiz abdurrahim al-misri ya inganta wannan hadisi hakanan kuma shi al-maqdisi abul hasan ya hakaito inganta wannan hadisi daga al'imamu abubakar ibn abi dawuda daga mahaifinsa abu dawuda a sujistani da dai sauran malamai wanda suka inganta nan kurkusa kuma malam muhammad nasir albani shi ma ya inganta ainihin wannan hadisi na ainihin sifatu sala amin na sallar satu tasbih akwai ɗan ƙanana da aka yi haka mana da su anan makaranta waɗanda suka tattara riwayoyin da ainihin takhrijat na hadisi na hadisan sifatu sara'a hadisan sadu tasbih da kuma fitar da wasu fawaid da ke ciki a takaice sallah ce dai mai falala kuma ingantacciya wadda ya kamata musulmi ya dinga yin ta akai-akai kowace rana ko kowane mako ko shekara-shekara ko kuma su ɗaya a cikin rayuwarsa don ka ji falalarta za a gafarta maka zunubanka gaba ɗaya wannan kuma ba lasisi bane ka ce bari na gama yin zinubai ne ta yin zinubai daga asabar zuwa alhamis ranar juma'a in dare kawai sai sai kawai ne salat tasbihi ma'ana kai gaba ɗaya kai deleting din su kenan a ba haka bane in kai zinubi ne irin zinubi na al'ada da ake yi waɗanda wa idza fa'alu fahitan aw zalamu anfusahum thumma zakarullah zakarullah ko fastaghfiru li dhunubihim waɗanda mu'mini idan suka yi aikin na barna ko na asha sai kuma suka tuna Allah sai su nemi gafarar zunubansu wannan shine abin da ya tabbata sannan an tambayi Abdullahi dan Mubarak game da shin raka'o'i hudun nan za a raba tsakankanin su ne yace idan sallar rana ce kake idan sallar rana ce yace yana ganin kayi su duka kakkai sallama e, e, e, kakkai sallama sai kayi hudu amma idan sallar dare ce to idan kayi biyu kai sallama sannan ka sake yin biyu kai sallama saboda hadisin salatul laili masna masna to wanda kai babu lafi akai insha Allah wannan fatawa ce ba wai nassi bane daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a takeice wannan hadisin mun kawo shi ne jama'a dan mu ji fa'idar cewa wannan sunna ta salatu tasbihi ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma sallar ma da ba za ta yi ta cika ba sai an yi ta dan kaga irin wannan sallar idan ka ki ka ce kai kana miƙewa ka ka sahamun to daidai yaushe zaka tsaya ka yi waɗannan guda goma ka gaba inda ka yi su kenan ina ba ta mun gano wannan zama. Allah ya shirye shi mu tuna ganin saboda yadda lokaci ya ƙure da yake magariba tana yi da wurwur kwarai to za mu kwana anan insha Allah saboda ko musamman idan mun dawo karatu Allah kai mako mai zuwa wannan malami ibnul qayyim bai ambaci mas'ala ta miƙewa da hannu ba saboda ya karkata ne zuwa ga miƙewa da ainihin ƙafafu za mu zo mu tattaɓa bayanai game da hadisin miƙewa da hannu wanda ya ce kuma in za a miƙe ɗan a dunƙule hannun domin wannan ita ce daidai gabar da ake miƙewa amma kwata-kwata bai ambata ba za mu kawo daga malamai miƙewa ta hanyar dogaro da hannaye guda biyu dunƙulallu nan ma mu dan tattaba karatu haka dan sama sama abinda Allah ya huwace mana kafin sai mu ainihin ci gaba da karatu insha Allah wanda yake littafin tamamul minna yana iya zuwa da shi a mako mai zuwa dan zamu sake neman shi dan mu je wasu bayanai daga cikin insha Allah ina faɗa wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah